rashin bala'in shora na san jiji sharuɗan baba na ce akwai mana da gwazo su ba ni aikin bala'in shora manyan mana mana su kadimi manyan mana diya a kadimi fama malu ko mai zuba ba ni lakin bala'in shora wani habibu ko si gama fadin lakin bala'in shora wani audi ina zamani fadin lakin bala'in shora kwanton da dafirin dan kawo fadin lakin bala'in shora sannan shi ji sharuɗin bafa fadin lakin bala'in shora mulili ya gaje zafirin fadin lakin bala'in shora fadin laki na baba dobai dobanar sanyi tun kusa duk dare na so mu hau gado in kwanta bane ina ta Thank you. babanmu ne wadda kai mana an na taimaka saboda babban madubin sana'a wa iyalin fatan sharu babban madubin sana'a sannan waka ta kai karan babban madubin sana'a na je ko tsaya in zan mata batun magana na nan gara sani shi ya dau alkamali alkawar sani bai bashi ba wanda riga ba su ba har yar kidin ya ba su ba fatimar wada

kiɗinsa ba kaɗan nan koko ba ku ji makaɗan nan koko ba ku nan ga na nan tsaye mamman shi ne bai ban ba mamman kuma ni ban bashi ba magana ta mara nan tsaye ga na na wando riga ya ba su ba wando riga ya ba sai da takalman ya ba su ba agogo din ya ba ba baba ga rabani ya ba su ba in bai wa tsohona shi na zube ya roka dai bari jini ci saliha kuna ci saliha saliha ita na ita magana gani yau na wamban kano daki da zanna kai Amfanin nawan ba Kano duniya ta san da kai. Baka nawan ba Kano duniya ta san kai. Ko wata riga za a ba mai fara ke ji za a ba. Ko wata riga za a ba mai bana ke ni za a ba. Kana kana kai mamman za shi ba. Sani dan haka ni tabbata. Sani mamman na tabbata. Sani ga wata riga nan daban. Don an barin da zan mata. Kuma ga wata riga an gaban. don an ba kwatan mata yadda kai mana an da taimaka wata bambam matulun ha, wa yaro ka san shi bambam matulun Bari ne baban mala bari ne baban mala na ce ku tsaya ni da ku ji magana na nan gana ai wanga kiɗin ba ku ba shi ba kiɗi dai da shi kiɗi dai da shi kai munin canji ku shi ni madan magana na san kai kai maza ku bani ku na shi kai ki ko ko yayi biki kai ko sai ko sani ba na daina shi kai biki ko sada cikin kano can mamman ta bi ba jin na ce sada sanu mata ce sada ba jin na ce sada sanu to ko na sa yaro ka bari don ka ne yaro ka don ka gaji abinda suka ta gammata lalle ba kai sai da shi batun magana ta ni da shi lalle ba ni sai da shi na dauli din sun na gammata na yanzu din sun na gammata na ce su bane kuma sai da shi kai biki na ma bai tashi ba kai biki ne ma bai tashi ba haka to shi ne ba ban biki bikin ma ka gammata biki ne ko ka gammata biki ne ne ka gammata wanda yi man gana masan da shi

da da yamo, na che mo body da America, oh we call da da yamo, na che mo body you know I'm gonna make a Madana gobe mada sai ya ta kyauta mani sa'ani kalani da nufi sa'ani ko tana wani sa'ani cila na in gida sa'ani ko ba ta wani lalle cila na in gidan mata sarki na hadu mata alkali na kallo na jiya na hadu mata nima mai kidin ta ne gani ina hadu mata kowa na hadu mata kan dai sani bai ɗaya kan dai kanu bai ɗaya ɗan ne ina kallo na jiya na hadu mata kina zikiran mata dan ɗebe wuce mata to bari in kira mata gaba da kara gaba da kara mata gaba da kara gaba da kara mata kaga irin shiri yiwa ga magana ta ce sa'ani ga magana ta mai kalike cizon kira mata moni na duhu sa'ani kaga tana ta sun bi dan nan

da ta kyauta da uwa gaba da kana. Alhaji Bashir ta kyauta da uwa gaba da kana. bello na can mole da dan waka ba da kara wani bello na can mole da dan waka ba da kara karu dan ba ba bai da lai na dan waka ba da kara wani ilira ka sai yana komai dan waka ba da kara don da yaro sai kide diwa tauna in hode sa'an ka dibi irin kide

giwa gashi ina jiran giwa sun an gane kai gane gane ina jiran giwa jannan nan wace wata ni da mai gidi sani cikin daji takwan na kwanna kwanna jikiɗin ne sunan nan wace za bai ba ka na biya sani ina ta kiran takwan sani ta ɗebi budakara zuru ta na wurin sani babu irin shiri giwa ga magana ta mai daɗi ka ga tsawon